sannunku lafiya am daga gidan talabijin muke mun zo ne maka tambaya akan wannan sana'ar da kake yi action ko za ka iya faɗa mana me yasa kake sayar da tabar wiwi malam ina sai da tabar wiwi ne dan na tara kuɗi na uwarki Me ya? Hajiya ta bawan? Da ka taimaka. Rabanta da aure tun mutuwar alhaji yau shekara gwam. Hai! Ẹ kúrò síbí ṣé wọ́n ń ṣẹ́gbẹ̀ fún ẹni? Máa ń fọ etí ẹ̀! Ẹ kúrò lọ́jọ́. Hai bàbá! Bàbá àlọ́ ẹ fi mílẹ̀ máa ń fọ etí. Ṣé wọ́n ń ṣẹ́gbẹ̀ fún ìyá aláìyá rẹ̀? Kúrè! Ẹ kúrò síbí ṣé wọ́n ń ṣẹ́gbẹ̀ fún ẹni? Máa ń fọ etí ẹ̀! Ẹ kúrò lọ́jọ́. Let's follow them. Follow them. Mo kí ẹ kúrò lọ́jọ́ náà máa fún ẹ. ko to mu ba ma tsoron ka ka kauce ko yau mu kawo ƙarshen ka ko za ku gwada ni Hey! Babalaye! Reis, reis, ke mace ce ki rinka sanin wuraren da zaki shiga kada ki yadda ki rika saka aikinki a gaban mutuncinki waska waska waska waska na gode <laughs> na gode maganin mutanen da suka san fuskata na batar da su don haka ba mu da sauran fargaba bisa ga bincike da na yi na gano cewa hukumar 'yan sanda za ta yi wani gagarumin zama a kanka ko in ce a goben allah ya kai mu kuma zaman makasudinsa shine ta ya za a kama ka ko a kama mu a hannu dankali ya za a yi mu gano information ɗin abubuwan da su tattauna a kanmu kada ma ka soma headquarter 'yan sanda ba gurin wasa ba ne idan kana tunanin wata hanyar dai ka bi amma ba magana zuwa wannan gurin ba zan yi tunani a kai don haka kowa ya koma wa fakararsa sai na neme ku zauna ku zauna zauna kamar yadda kuke gani wannan hotunan gwaska kenan wanda da damanku sun san shi a talabijin ko jaridu kowannenmu na da labarin gwaska kano sokoto eh, niger lagos rivers akwa ibom jihohin nan da kuka ji na lissafa muku guda shida gwaska ya shiga kowace jiha sai da ya addabe su wani abin ban mamaki babu wani ɗan sandan da ya taɓa ganin idanun gwaska ido da ido ya san fuskarsa balle ce zai ɗauki wani mataki a kansa to kamar yadda na faɗa ne muna jin labarin gwaska a waɗannan wuraren yau gwaska ya shigo kaduna muna nan tare da shi yanzu a kaduna kun ga wannan kenan gwaska shi kaɗai ne ɓarawo a ƙasar nan da ya addabi kowa kuma zai shiga inda duk yake so ya kuma yi duk abin da yake so kowace jiha Goska ya shiga sunansa guda ɗaya ne dai Goskan nan amma dabarunsa fa daban-daban ne abin da ya a waccan jiha ba shi ne zai yi a wannan ba Goska yana shiga gidajen 'yan siyasa a ƙasar nan manyan 'yan siyasa da manyan masu kuɗin ƙasar nan kuma duk ya kwashe su ya abin da ya ga dama ya raina kowa a cikin ƙasar nan musamman mu 'yan sanda domin gwaska da inda zai sata bai ma yin sata sai ya sanar da hukumar 'yan sanda kun ga abin kenan gwaska yana can sama a layin masu manyan laifuka a cikin ƙasar nan amma kun san wani abu an bi duk hanyoyin da suka kamata don a ga cewa an kama shi amma har yanzu ba a samu nasarar kama shi a sokoto da Legas, an sha fito da hotunan goska a ce an kashe shi amma har yau ba wanda ya gaga wasa goska ya san mu fiye da yadda muka san shi yana da wayo fiye da iya saninku sannan gwaska yana da ƙarfi fiye da misali gwaska yana da santsi fiye da bayan kifi ta inda duka kama shi zai sunkule maka cikin ruwan sanyi wannan kenan uh, ya fi ƙarfin ɗan sanda ɗaya kuma goska ya fi ƙarfin dibijin gaba ɗayansa saboda haka kowane a cikinmu nan ya ɗauka cewa duk inda ya samu kansa yana farautan goska ne babban abin guda shi ne duk inda ka samu kanka yana iya kasancewa na kusa da kai shine goska. baka sani ba to akwai mai tambaya ranka ya daɗe akwai to shin a raye kake son shi ne ko a mace ranka ya daɗe to ka san shi ne ka san shi ne a'a wai nai ne idan Allah ya sa an gan shi sai a yi yaya sai zo in gaya maka so kowa ji abin da ke nan ba uh, babban abu guda shine yanzu muna bukatar mu san fuskarsa da sunansa kafin a zo maganar ma kawo shi idan maganar kawo shin ta taso mun fi so a kawo shi a raye amma idan hakan ta faskara to ko gunduwa gunduwa ne a kawo shi domin a kawo da mugun iri cikin al'umma kun gane? Jai! ah, ah, ah kai. <laughs> Mm, Eh, barka barka dai barka dai da Allah ya labai taimako nake nema wani irin taimako um, wannan sakon um, 2IC ne kuma har ya fita ban samu na bashi ba kuma wallahi ranka daɗe a ɗan taimaka min dai kai masa da na hankali ne yi ka. da gidan nan fa na fi kowa shekaru a headquarter ni yi ka. Um, ba haka ne ya bai wallahi ciki na ne ranka daɗe a taimaka min iya labai na gode sa eh kwarai da gaske alhamdulillah kwarai da gaske ai abin ya ba da sha'awa kwarai da gaske wallahi kuma muna ganin cewa inda da aka yi briefing insha Allahu akwai nasara za mu samu nasara kama gwaska insha Allahu hanyoyin da aka bi eh, sosai ma an kare da sa yawa eh kwarai da gaske yawa yasa to kwarai da yasa to shikenan raka dai nagode a ah, na sani akwai function za a tura officers to shikenan raka dai nagode yawa ya huta lafiya masha Allah yaya me ko aka ce in baka waye ce injiniya majigi din na ne na sauri ya shiga bandaki ma ya ce in baka Gani ko? Ai na gaya muku. Eh? Goska.

kai mai sauri mai sauri mai sauri ka dare yi mana mai muke jira mai sauri mutum ne daukan ya hoto ku kar ku sha mana ku in ya sha wallahi sai na kashe ku ah. sunana dsp habu sarki ai dama ba zan yi ragaraga da ku ba tare da na gaya muku sunana ba ragaraga da mu dinnan akwai wani ma kama da tukunyan ƙasa da za ka yi ragaraga da shi tukunyar ƙasa da tabo aka yi ta shi kansa mutum da tabo aka yi shi dan na ragaraga da ku ba wani abin aiki bane a gona abin takaici shine gashi yanzu zan gwada maka yadda ake yin raga raka da mutum amma kai baka da halin da zaka ka iya yi ai bahaushe ya ce ko ba ciwo ajali ya kira dole aje to shi kansa ajali ya san illanmu shi ya sa ya kira ka nan amma kafin ka mutu sai na tabbatar mun cire maka ta wurin kan da yake kanka ku miƙa kanku ga hukuma ko kuma kamar yadda na gaya maka na yi raga-raga da ku na ya ku na kai ku gaban hukuma ƙarya kake yi kar ka ƙara yi barkono kucin maza mana a mota an gama wuga eh? an gama yan iska kattin banza duk za mu sa ku a mota tunda uwata ta haifan ban taba gudu irin wannan ba wallahi Allah na ci gudu mm, su kasu ma an tafi kiyama shege turkeken wofi ka ni ringa gudu da na san haka fawa zan nuna bahon banza bahon wofi na yi aiki kai <laughs> oga a kame motar zauna san za a rina billahi lazi na san ai na san za ka ji wasu alat wanda baka taɓa jin irinsu ba wannan gwagwarmaya da kai za a ɗebi dina alaji ai wannan ba takardar biya ba ce to takarda ce ta transfer da aka turo min taran transfer an canja min bangare daga nan zuwa kaduna daga transfer kuma gobe ake so in koma kai kai gwamnati kai gwamnati ba ta yi ba gwamnati ba ta yi yanzu irin wannan gwagwarmaya ka faɗi ka tashi kai bum ka shiga nan ka shiga nan mm? maimakon a ce an ƙara ma girma an samu wasu kuɗaɗe an maka ma kuɗaɗe wanda zai sa ka hawan ƙashi ba ma na jini ba sai a maka ma taransifa. banda albashin da gwamnati take biyan mu. nawa ne ɗan kalilin nawa ake biyan mu a wata. gudun mm? nan da muka yi ba ta kashi aka yi ɗauki ba daɗi za fa ka iya rasa ranka ni ma zan iya rasa raina. to amma kar ka manta da cewa faran tsuwa kai. akan cewa za ka yi aiki saboda Allah kuma za ka yi aiki don ka kare 'yancin ƙasarka da haƙƙin al'ummar ƙasarka don ka kawo zaman lafiya ka kuma toshe duk wata hanya ta badakala da kuma mutanen da suke fasa gurbi a cikin al'ummarka. Eh kuma haka ne. <laughs> Kware na manta fa na ma dafa wallahi tallahi. To kaga ni gobe zan bar nan garin. A gobe gobe nan. I'm ready at any time duk lokacin da aka ce an min transfer da kanan zuwa kowace ƙasa ce ba ma Najeriya ba. In dai Najeriya zan wa service, I'm ready to do it. ba, waɗanda kai gwagwarmayan nan da su, ba su da ƙanne ko abokai? Ba su da wani ko wani wanda zai zo gare su. Amshuwa gobe za a kai su prison. To, ya yi daidai su. Mm, kai ɗan halak sai, ɗan halak sai Allah, a'a zan bi ka transfer nan dan Allah. <laughs> wannan tafiyar ta fa gaba ɗayanta ba za ta wuce sati ɗaya ko wata ɗaya ba zan yi ta dawo ran kai ɗaya garin nan ka yi ƙoƙari a garin nan kuma an san mu tare matsalar ma kenan problem ɗin da ministry na ta duba ta gani kenan ta gani kaɗai na cancanta tun da na kawo ƙarshen gagarau a wannan garin to wane ne kuma a wannan ƙasar zai gagare ni ai babu haka ne ba ka da shamaki to ka je kai Allah tsare ka Allah sauke ka lafiya ni kuma Allah kare ni Allah kiyaye ni eh Allah tsare ni Allah kare ni Allah kiyaye ni Allah tsare ni Ah, ah, ah. yaya sunan shi sunan shi dsp habu sarki dsp habu sarki kwarai kuwa akwai matsala ka san shi ne kwarai kuwa shi ne wanda ya kashe ni a sokoto kashe shi idan har zai hana mu aikin alkhairi ba za a kashe shi ba domin kashe shi zai yi matukar wahala amma ku bari sai na raina masa hankali fiye da tunaninsa sai dai akwai canjin taku don yana da matukar wayo ku je sai na neme ku dsp abu sarki wasa farin girki <laughs> salamu alaikum salamu alaikum eh ban daɗe da dawowa ba ban fi awa ɗaya ma da dawowa kin san ba zan iya yin komai ba a yanzu ina ganin ma sai monday don yanzu haka ina so in je in ga gwamna a to in kin daɗe ba za ki same ni ba ki yi sauri zan jira ki okay ya ok eh ina sanar da zonta bar ta ta shigo eh ku kyale ta ta shigo